Alhaji Ibrahim Isa Mayana da fatan an wuni lafiya. Wai ina aka kwana ne game da al'amarin 'yan bindiga da jihar Zamfara ta yi ƙaurin suna saboda su. Dama abun da mai girma Dr. Bello Matolla Maradun duk inda muka ta wurin kamfen neman goyon baya na jama'a abun da ya sa gaba in Allah ba shi wannan mukami zai kwana ɗari bukin zaman lahiya talakawa sun more wannan zoman da an samu zaman lahiya. to ina tabbatar maka wannan hali da muka ciki yanzu an samu fiye da kashi cikin bisa ɗari na zaman lafiya ga fulani nan cikin gari suna yin yadda suka ga dama su zo kasuwa su sai da dabbobinsu su sai da nonansu su sai da su babu tsangwama ko guda ina faɗa maka fiye yanzu da wata guda ba wanda aka ce an kama shi ko kuma an kore mashi shanu ko an zo an kashe mutane ni din nan da ke magana da kai na shiga dazuzzukan da za ba ka fara zuwa tun daga nan gusau na kai haɗan sadau na kai ɗan kurmi wallahi tallahi ba ɗan sanda ba soja ba kowa daga ni sai kwamiti dina kuma akwai inda muka yi awa guda cir cikin daji kunkurin daji ba wanda ma gani sai mota guda mai ita ce tace ku lahiya nuka ce lahiya inda da ne yanzu da sunan ku matattu amma kaga wannan ya tabbatar da cewa an samu zaman lafiya. Gwamnatin baya ta sha cewa ta shawo kan lamarin, amma bayan sa'o'i kaɗan sai ka ji an sake kai wani ƙazamin hari, tunda har shugaban ƙasa ma ai ya je jihar amma abin ya faskara. Ina bambancin sulhun yanzu da na can baya? Eh akwai bambanci. Bambancin da aka yi ta ga na farko duk mutanensu da ake suke wurin jami'an tsaro an sake su. Mu kuma sun yi alkawari ba su duk mutanenmu da ke wurinsu sun sako su kaga an yi ba ni gishiri in baka manda kuma sun tabbatar da cewa yanzu ba wani dan sa kai da ke kashe mutane ko ku zo fulani su kai kasuwa ko suna wurin kiwo a kama su ana musu kashin galla ana musu cewa kamar ba jama'a ba wannan kaga ya kawo bamban da waccan gwamnati waccan gwamnati ba ta tsaya ta yi abin nan tsakani da Allah ba wannan kaga ko wannan bikin da muke na sallah yanzu haka magana gada nake maka sauran ƙananan hukumomi ana na ana ta ana ta durare su abin da ka sani na gargajiya na fulani wanda da bahin lake bai isa ya shigo cikin gari ba ko ce kasuwa ya a gane shi da an gane shi sai a ce kai ya kai saboda haka kaga akwai bambanci kwarai da gaske anya ku an ɗauki matakan ɗorewar tsarin gudun kada mahassada su yi aikin nasu insha Allah zai dore ina tabbatar maka magana gada nake yi yanzu nan gane nan cikin garin kasuwa muke da komi mutane na ta annashawa mutanen karkara ina faɗa maka yanzu ko karhe goma ko sha biyu ka bar nan garin gusau kana iya zuwa ɗan sadau ga da in ba ka karhe biyu baka kai baka bar garin gusau ba za ka fara zuwa hanyar nan ko da wani lokaci ka bi ba hanyar gusau zuwa ƙauran nan moduwa zuwa zuwa jibiya zuwa katsina ko da wani lokaci yanzu wannan hanyar buɗe ce ka ba nan ma ƙasa ma yanka je da ƙasar yan kuzo ga nan ka je haka faɗa ɗan sabau ba wani wanda zai tare ka kunkusun daji ne ina faɗa maka in Allah ya so Allah zai ƙara kawo mana zaman lahiya da mai dan abin da ake yi daga zuciya ne kullum cikin an san mutanen nan mutu barayi kullum cikin sako mutane suke kaga inda ba su gani kan ta gaskiya ba da ba su yarda da yanzu kaji an ce wani abu ya faru wani wuri. Alhaji Ibrahim Isa na muna godiya da samun wannan tattaunawa.